rundunar 'yan sandan jihar borno ta tabbatar da tashin wasu babu mai a garin maiduguri kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr damian shugu ne ya tabbatar da akwai lamarin da ya ce a daren jiya ne wasu mutane da ake to san cewa mata ne suka shigo da waɗannan babu mai sannan suka dinga tara su ɗaya bayan ɗaya wanda haka har ya sanadiyar mutuwar mutane shida wanda ya ce guda hudun daga ciki dukkanin su yankuna bakin waken ne guda biyun kuma mazauna wannan anguwan ne around 30 a.m. in uh, village It's a Mona Gare, the general area. I think about four of them ya ce a yau da misalin karfe 1 da rabi ne dai wasu yankunan bakin waken suka shigo ta wani ƙauye da ake cewa alkomi ta kan hanyar zuwa muna garage wadda kuma dukan su hudu suka shigo cikin garin maiduguri maiduguri the residents they were able to uh, notice them ya ce an yi dai dace mutanen da ke wannan anguwa sun gansu kuma suka yi kokarin taka musu birki sai dai a lokacin da suke kokarin yin hakan duka waɗannan matan guda hudu sannan ga tada bom din ɗaya bayan ɗaya suka kashe kawunan su sannan suka kashe wasu mutanen guda biyu yayin da wasu guda goma sha shida suka samu raunuka har da ma wata mace guda ɗaya. su ma mazauna wannan anguwa da ke kan titin ruwan zafi sun shirya manema labarai abin da ya wakanan kamar haka. sunana dauda usman usman ti ni ne obaral spilan gtm nau'i sumantii. mutanen nan kawo su aka ya mota so kamar karfe daya da minti ashirin da wani abu da minti ashirin da biyar akwai yaro na a can gurin ya ga motan ta zo muna da wani guri a can ana ce mai jagwado ta zo wajen ta tsaya so ya bugo min waya obaron na ga mota karfe daya da wani abu fa kana da sanin wannan motan? muka ce bamu da sanin wannan motan. amma za ka iya tare ta ce shi ba zai iya tare ta ba shi da ya ga mutane sun fita amma kuma sun shiga sun fito ne hilos fara sabuwa ba danja an kukunce danjojin so muna zuwa kenan daga san birnin muka ji bom ɗaya ya tashi muna zuwa muna zuwa sai muka ji guda biyu sun tashi a take sai muka ce to mu tsaya a ciki saboda jama'a suna ta gudu ba mu san cewa waye ne zai zo cikin mu ba mun tsaya kenan guda biyu suka sake tashi hudu kenan suka kashe mana mutum daya wanda shi ya je kashe wuta ya dawo wutan na farko kenan suka kashe shi sunana comrade abdullahi abubakar akula abin da ya faru misalin kamar karfe daya da minti ashirin da biyar na fita toilet da na fita bayan gida sai na ji goguwa bam sai na ga yalo yalo ga wannan abu wannan abun ya zo ya bugi jikin mota na kau sai na firgita na ajiye buta ina kokarin tara family na ga abin da yake tafiya saboda bana so suna cikin barci ina kokarin bude kofa suna hana ni ina bude kofa suna hana ni sai na bude kofa sai na fita da na fita akwai makwabci na oga isuf yaran guda hudu a wurin suna wuta wuta ruwa ruwa wuta wuta su yara guda hudu ne a wurin ban san su ba murya ne na yara maza nake ji wuta wuta ruwa ruwa ruwa in su ya dauki ruwa jar kalbiu yana guduwa zuwa wurin ba wanda suka fita da yawa sai su guda hudu suka ruga zuwa ta cikin bololo mutane suka fara fita da suka fara fita na cewa su ga su kar ku je wannan wurin kar ku je wannan wurin ko wani abu zai tashi ba ku sani ba kar ku je wannan wurin oga su ya ajiye ruwan sai ya koma da ya koma kuma muna tsaye haka kafin ka ce kwabo kuma muka ji wani kara anan ratau a ina ne wannan muka leka suka ce a cikin zanen nan ne wannan cewan a ciki ne wani ya ratse da za a zo wurin na ni ba zo wurin ba ba zai yi wan zo wurin in bar can ba a can na stand by na nan da na ji karo din nan aka ce a cikin wani ban zo wurin ba ban san abin da yake tafiya nan ba amma wancan na makwabci na live gashi na kuma ga abin da ya zo ya faɗi min a karkashin mota na kara guda hudu na ji test shine wanda ya tashi mana da wannan a kusa da makwabcina daga baya ɗayan ya amsa da ɗayan ya amsa kuma biyun lokaci ɗaya kamar lokaci ɗaya a second beating papapa suka tashi guda hudu mutum nawa ne suka mutu a wannan wurin gaba ɗaya a wannan wurin a take dai wanda suka zo suka leka wannan wurin suka ce mana akwai wanda ya mutu guda ɗaya makwabcinmu a walu wani mai ruwa shine wanda muka sani kuma aka ce a gidan makwabtan akwai wanda suka ji ciwo sannan na cewa mutane to dukkan mu mu dauki toci mu zo na kofar gida babarci har gare ya waye aka kira sallah ana kiran sallah ma masallacin kofar isa ni na sayar da toci wayansu suna sayar da toci ana gadi aka yi sallah sauran sau daya na sake shiga aka sallamar muka zauna har gari ya waye kuma wasu mazauna wannan anguwa ke kan titin muna garage kenan da aka samu tashin wasu bambamai na yankunan bakin wake guda hudu da suka yi sanadiyar mutuwar wasu mutane biyu da kuma ta wasu mutanen goma sha shida ke bayyana yadda mutanen suka shigo da ma yadda abin ya wakana haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya